Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau zai fara muku bayani akan noman ƙudan zuma. Abokin tattaunawar tamu shine Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf, ƙwararren masanin ilimin ƙwari masu tsarin rayuwa da zamantakewa iri ɗaya da na 'yan adam wanda ke jami'ar Pretoria a ƙasar Afirka ta Kudu. Kahin mu shiga batun noman ƙudan zuma, Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf zai fara ne da ba mu sani akan yanayin rukunin ƙwarin da ƙudan zuma ke cikinsu. Ba kamar yadda amma hausance muka kiransu kuda ba, a kimiyyance ba su cikin dangin ƙwari da ake kira ƙuda. Ƙudan zuma suna cikin dangin ƙwari ne wanda bature ke kira social insect wato ƙwari wanda suke da zamantakewa da halin rayuwa irin namu na ɗan adam. wato kamar irin su gara da sauransu dalilin da ya sa bature yake kiran ya sa ƙudan zuma a dangin kwari wanda suke da zamantakewa irin na jama'a dalilai ne kamar guda hudu musamman na farko shine suna taimakekeniwa a su kamar yadda muke yi mutane sannan kuma kowane yana ba da tashi gudunmawa a cikin kwanki wato gidan zuma kenan wasu ma'aikata ne wasu suke nemo abinci wasu suke kare gida kamar sojoji kenan sannan akwai masu sarauta a ciki a cikin gidan zuma wata take sarauta ita ce bahaushe yake kira uwar zuma ko kuma sarauniya ita ce kamar duka mahaifiyan duka kowanne kuda da ke cikin zuma sannan kuma suna da tsari na haihuwa kamar irin namu wato ana haihuwan wasu wasu suna kula da wasu ba kaman sauran kwari ba da da uwan ta nasa kwai kenan wasu ba su ma rayuwa su ga iyayensu. Dr. Abdullahi Yusuf da hwanin harkoma kaka ake kama kudan zuma tun da kan ayi noman sai da kudan zuma a ina ake samun shi kuma kaka ake kama shi. Yawwa ana kama kudan zuma ne ta yin masu tarko ko kuma a je a kama kudan zuman da suke kama wuri suka zauna kama a cikin itatuwa ko abin. Yawa, to na tabbata masu sauraron mu za su so jin da me za a yi wa ƙudan zuma tarko a kama shi. Yawa, akwai irin shi sa na ce in za a yi kiwon ƙudan zuma a nemi masana. Akwai dabarbaru da yawa da dama da ake. Na ɗaya farko dai akan yi ƙaramin kwanki ɗan ƙanƙani ana amfani da shi a matsayin tarko. Sai a sa kamar inda ake tarko irin na tsera ko na dubu a sa wani abu wanda zai jawo beran ko burgun ya so ciki shi wannan na zuma akan sa kamar narkakken kaki ko kuma ɗibi zuma ɗan gauraya da ruwa a yayyafa haka nan sai a rataya a jeji mafi yawanci ake haka nan a wannan lokacin da idan aka yi haka zuma in dai akwai kudan zuma a wurin daman idan lokacin da suke neman su tashi ne su nemi gida za su zo su shiga ciki daga nan ne ake kama su an kama kuma sai a dawo da su a cikin banki babba haka nan ake yi sannan akwai wasu dubarbari kuma da ake yi idan kana da naka zuman kana so ka kara yawan su za ka iya raba kwankin kala kala so wayan irin wayannan abu bayanan dai da yanda ake yi sai an nemi shawaran wayanda suka san kiwon kudin zuma kamar yadda ne bayanin kwanki akwai kwanki wanda ake yin karami shi ake amfani da shi a matsayin tarko abinda ake a ciki shine akan samu a anarka kaki a sa a ciki ko kuma a gauraya ruwan zuma a sa a ciki amma ba a kama zuma sai lokacin da zuma take da yawa so ko ka ɗana tarko lokacin da ba abin da bature yake ce ma swanin ba lokacin swamin season ba za ka yi ta ɗana tarkon ka ba za ka amma saboda haka ya kamata a san lokacin da zuma suke swamin sun fi swamin wato sun fi tashi ko canza wuri lokacin da suke ƙara girma da yawa. To shi kuma noman kunan zuma ya ake yin shi? Ana yin shi ne kamar yadda ake noman kaji da sauran noman dabbobi ko a cikin gida ko kuma sai a dawa. To, noman ƙudan zuma mataki-mataki ne. So za mu yi bayani kamin mu gaida bayanin eh, shi yadda ake noman zuma ya kamata mu bayanin matakai da kuma tsarin yadda ake yin shi kiwon ƙudan zuma ana kiwon ƙudan zuma ne mataki-mataki Aka yi kama a mataki na ƙaramin mataki kaman zaka ga wasu suna da kwankin zuma a bayan gidansu ko a cikin lambu kaman gadin hakanan wasu kuma suna kiwon zuma ne saboda barbaran furanni da ne bayani a baya ita wannan irin kiwon zuma mutane ne kamar suna da kwanki wani zaki ga yana da kwanki dubu dubbai kamar dubu uku ko dubu biyar na zaki ga a kowane lokaci yana ɗaukan zuma daga wannan gona zuwa wancan gona saboda barbara wannan babban mataki kina sannan ana kiwon zuma na wucin gadi domin sha'awa akwai wanda ana kiran su hobi su suna kiwon zuma ne saboda sha'awan zuma sannan kuma ana kiwon zuma a matsayi na na kwanar cewa ko kuma a matsayi na sana'a ana kiranta professional beekeeping Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf dai yana da sauran bayanai a kan noman ƙudan zuma, amma sai rana ta yau da izinin Allah mu ci gaba. Yanzu a madadin daktan da mai haɗa mana sauti Jun Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya.